ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da can garɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, mun yada zango ne a jihar Adamawa, inda mahukunta a jihar a makon da ya gabata suka sanar da rufe makarantun kwana a ɗaukacin jihar. A wani mataki na gujewa ɗauke-ɗauken ɗalibai da 'yan ta'adda ke yi a wannan marar. Shin ko me hakan yake nufi ga iyaye da ma wasu ɗalibai? Abokin aikinmu Muhammad Salisu Lado ya bincika muna halin da ake ciki. daidai wannan gabar gashi gwamnati ta ɗan kawo wasu 'yan sauye-sauye musamman abin da ya jibanci makarantar kwana a nan jihar adamawa a matsayinka na malami ya kaji da wannan sauye. to alhamdulillah da farko dai duk wani abun da ga gwamnati ta yi tana da dalilin yi a matsayin mu na malamai dai za mu iya ce wannan karon mun samu labarin dama gab da za a dawo makaranta a satin nan muka ji labarin cewa akwai makarantu guda talatin waɗanda za a yi dibodin nasu duk wani abun da gwamnati ta yi dama in mun ga yana da alfanu mukan ba ta goyon baya saboda akwai manufa a cikin lamarin ba don komai ba saboda an yi shi ne saboda kiyaye lafiyar ɗalibai har ma da iyayensu da kuma malaman da ke karantar da su za mu zo mu ga alfanunsa ko daga bayan sha Allah a matsayinka na malami cewa kuna karantar da ɗalibai kuma gashi an zo an dan samu sauye-sauye su ɗalibai wani kira kake da shi gare su abun da dai za ce wa ɗalibai musamman waɗanda suke cikin ire-iren makarantun da ita gwamnati ta ce an yi dibodi nasu wasu an mai da su je kaka dawo su yi haƙuri su rungumi abun da ya kasance saboda wannan wani sabon tsari ne wadda a baya can ba su san da shi ba amma lallai in suka yi haƙuri zai amfane su musamman wayanda suke ajin ƙarshe na junior mana jisistare don su ne abin zai fi shafa da ba don wasu matsaloli ba zuwa yanzu dai za a iya ce an rubuta junior waec ma'ana jcce to har yanzu dai muna jiran mu ga timetable ya bayyana bisa wannan gwamnati ta ce ta yi dibodin makarantun din duk yaro da yake wannan makarantu zai koma gida za a tura sunayensu a makarantu makota a cikin anguwa ma'ana makarantar da yake kusa da inda iyayen yaro yake sai su je su koma su rubuta jasasiyin su a wancan wurin ba matsala don gwamnati ta riga ta yi shiri akan wannan kuma bisa labarin da muke samu zuwa yanzu an riga da an tuttura waɗannan sunaye zuwa makarantu da suke kusa da inda yaran suke da zama insha Allah dai zai to musu alkhairi ba zai zama da damuwa ba su rungumi abin wannan sabon tsari ne mu ma malamai mun ga tsarin din mun fahimci tsarin din saboda haka su ba da goyon baya su ne zai amfana insha Allah ku kuma malamai lokacin da kuka ji wannan sanarwa a ya kuka ji da farko dai mun ji abin wani iri saboda abu ne wanda mu a zatonmu tunda an ce boarding school ne ba mu yi tsammanin cewar za a dakatar da irin wannan makarantu a nan kusa ba amma tunda har gwamnati ta ga matsaloli na tsaro ana kidnapping yara a jihohi makota irin su Kaduna da sauransu kuma ta ga lalle haƙƙinta ne ta kiyaye lafiyan ɗalibai da malaman da suke karantarwa a wurin har ta kai ga wannan mataki to muna ganin cewa akwai amfani a lamarin ba mu da wani zaɓi illa kawai mu ce hakan Allah sa ya haifar da ɗa mai ido sannan duk da yadda muka ji tun da dai abun akwai matakin da gwamnati ta ɗauka kuma lalle gwamnati ta bada umarni duk yaron da yake ire-ire wannan makarantu su koma makarantun je kaka dawo da ke anguwa ko inda suke to fani alhamdu ina tsammanin wannan ba zai zamto damuwa ba insha Allah wani kira kake da shi iyayen yara ɗalibai waɗanda wannan lamari ya shafa da farko kiran yadda zan yi zan yi wa iyaye akan wannan tunda har gwamnati ta zantar su zauna su dubi abun da idon basira su ba wa yaran su kulawa yadda ya kamata sa'annan su tabbatar da cewa musamman yaran da suke aji na ƙarshe na jiniyo din sun rubuta JCC a makarantu makota na kusa da su kamar yadda gwamnati ta faɗa. Saboda kar yaro ya zama a yi bodin nan kamar an kashe makarantu ne yaro je ya zauna a gida ya eh, mana bai rubuta jarabawa ba. Saboda haka kira da muke musu su tabbatar da cewa wannan abun da gwamnati ta yi fa yana da amfani. Kuma su tabbatar yaran sun kai yaran a makarantu makota saboda su ci gaba da wannan karatu nasu da suke kai fatan hakan din ya zamto alheri ga yaran da iyaye da kuma mu duka mu malamai insha Allah eh, kuna magana da Malam Thomas Tumba ta ne Eh, to, malam gashi gwamnati ta kidaya wasu makarantun kwana, musamman daga aji na ɗaya zuwa na uku a jihar Adamawa. Haka ne. A matsayinka na malami ah, yaya ka ji lokacin da aka yi wannan dagayya Eh, da aka yi wannan magana gaskiya ban ji daɗi ba, amma da na yi tunani da zurfi kuma na ga kaman gwamnati su yi tunani mai kyau domin tsaron yara yadda suke ji a wayansu jakoki yadda ake je yana koshe yara mutane na tafiya da su shi yasa gwamnati suka ce to in dai haka ne bari yara su dan kusa da iyayensu makarantun da yake kusa kusa da su a kai su su zauna tare da iyaye tukuna sa'annan a san menene tsoro yake ciki kafin a koma da su cewa wannan tsari da gwamnati ta yi ta yi shi ne bisa natsuwa a matsayinka na malamin makaranta wani kira kake da shi ga yara saboda kar su yi tunanin cewa a wannan tsari da aka yi za su koma gida zauna su naɗe hannu ce su ba su je makaranta ba. A to wannan dai ina son kira ga iyaye yare ne sosai musamman dumi wannan ba abin da zai sa yaro ya je da ba ko kuma a sa yaro ya ta zama gida babu kwazon da yake a makarantar da ya tashi ba abinda ana so da yaro a nan shine iyaye su tabbatar abinda yaro yake a can bai ja baya ba yana cin gaba da shi kowane makarantar da aka kai wannan yaro a tabbatar cewa iyaye suna lura da rayuwanci a wurin da karatunci a wurin cewa e daidai yana ci gaba kamar yadda ya tashi a can a wancan makaranta. Eh, sunana Ahmad Muhammad. Eh to alhamdulillah lalle wannan sanarwa ta zo a matsayin sanarwa na bazata saboda ba haka kowa yake so ba abin da kowa yake so shine a ga yara suna makaranta wadda cire jahilci ne cikin al'umma kuma na daga cikin abin da zai iya tsaye da gadon bayan al'umma. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tamu Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam. Can hakika ba da tangarɗa ba. an lura mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kangi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin mushininku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don mu zan miƙewa kai ƙoƙarin neman